أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من kasance muna أكن akan ababen da suke muizance zance akan fisari bangida maniyi abin da yake ya mutu dabban da yake ya mutu wanne ne najasa wanne ne ba najasa ba abin da za mu yi bayani kai a yau shine mai abin da ya danganci jini ya kamata musulmi ka sani cewa jini na dabba wanne yake kamar da muka yi bayani idan an yanka shi jininsa yana kwarara yana fitowa da karfi Kaman me kaman kaza ko rago ko sa jininsa najasa ne na farko kenan na biyu dabban da yake izan aka yanka bai da wannan hali wato jininsa bai kwarara jininsa bai fitowa da karfi to wannan dabba jininsa ba najasa ba ne kamar jinin kifi ya taba riganka ba na jinsa ba ne ko sauro ba na jasa ba ne lamari na uku kan batun jini shine wani lokaci idan mutum ka fasa kwai za ka ga wani digo na jini a cikin wannan kwan akan ihtiyati wanne yake wajibi idan wannan jinin ya fito ya bayyana a cikin wannan kwai to abin da yake ihtiyati na wajibi shine mutum ka nisanci cin mai wannan kwan amma izan wannan jinin ya hallaka shine mai ba ganinsa a cikin mai kwan wato wannan abin da ke cikin kwai wani fasfasi da ke cikin kwai izan jinin ya shiga cikin wannan fasfasin hal ba ganinsa sai da wani duba da yake mu ce ko duba da na'ura za a ga wannan ta wannan cinsa ba laifi abin da yake na hudu shine jinin da yake fitowa a bakin mutum sawa'ansa sakankanin hakoransa ne ko ina dai a cikin mai bakin mutum izan wannan jinin ya hadu da mai miyon bakin mutum to idan mutum ya hadiye wannan miyon ba laifi matukan wannan mai jinin bai fito waje ba amma jinin ya riga ya fito waje to ya zama najasa wani lokaci jinin da yake matsalan mutum ka je ka buge kan kaifanka ko wani a cikin wani bagire a cikin jikinka sai jini ya kwanta wurin to matukan jinin bai fito ba yana wannan bagire wannan jinin ba na jasa ba ne bai bukata mai kace za ka wanke wannan bagire za ka wanke kan hakaifanka ko kan wannan fata wannan ba bukata za mu ambata wayansu halaye wayannan halaye ina ji kaman guda hudu da za mu ambata su idan mutum ka samu kanka cikin wannan hali ko wannan lamarin ta wannan halaye ba musu hukuncin mai najasa shine mutum kaga wani abu ja sawan a kan gaba ne cikin gabobin jikinka ko bagire cikin jikinka ko kan riganka abu ne da yake ja baka sani ba jini ne ko ba jini ba ne to wannan hukuncinsa shine sarki wato ba za ka mai hukuncin cewa jini ba ne sa'an nan na biyu hali na biyu shine mutum jinin da yake baka sani ba ka san wancewa jini ne amma baka sani ba wannan jinin jinin sauro ne ko jinin dabban da yake aka yanka su jininsa na kwarara yana gudu ne yake ina fitowa da karfi ne baka sani ba shi ma wannan jinin za ka mai hukuncin mai cewa sarkakakken jini ne sa'an nan jini da yake baka sani ba na dabba da yake aka yanka shi jininsa na kwarara ko mai bai kwarara ne shi ma wannan jinin sarkakakken jini ne wancan bayanin da muka yi mutum ka ga jinin kan me kan tufanka ko kan bagiranka bambancin shi da wannan me bayani na hali na uku kenan sai baka sani ba wannan jinin na wancan dabba ne da yake jininsa na najasa ne ko ba wanne yake jininsa najasa ba ne wannan bayani na uku shine jinin da yake baka sani ba wannan jinin na dabban da yake aka yanka shi jininsa na kwarara ne ko ba jininsa na kwarara ba ne shi ma mai sarkakakken za ka ba shi hukuncin mai cewa sarkakakken jini ne wani lokaci mutum izan ya ji ciwo a lokacin da yake samun waraka kana ga gefen wannan kurjin nasa akwai wani abin da ke fitowa ko kaga gefen akwai wani hali na eh, fasfasi haka jini ne ko ba jini ba ne menene hukuncinsa malumma suka ce mai hukuncinsa shine ba za ka mai hukuncin jini ba don baka sani ba wannan jini ne ko ba jini ba ne hukuncinsa shine mai sarkakakken damari ne to bayan wannan mun yi bayanin wayannan halaye guda hudu da muka yi bayani wani jini ne najasa wani jini ne mai ba najasa ba zancen da za mu yau za mu kara bayani kai a yau wannan lokaci da muke da shi shine abin da ya danganci abin sha mun ce abin sha cikin ababen da ake sha menene haramun menene halali ko mu ce abin da za mu yi zance kansa shine mai giya bombi dukkan abin da ake sha izan ya zama mai ruwa ne asalinsa kuma yana bugar da mutum to wannan abin mai najasa ne amma abin da yake asalinsa ba ruwa ba ne kamar wii ko da yake yana bugar da wayansu mutane amma wannan abin ba najasa ba ne ruwa na shibirkin kine ko inabi idan aka tase inabi aka fidda ruwansa wani lokaci suna ajiye shi a wani lokaci sai zama yana bugar da mutum idan wannan ruwan ya zama yana bugar da mutum ruwan shi birkinki ne to ba najasa ba ne ko da yake in ya kasance kuma mai bai bugar da mutum wannan gaba da yake nan amma idan ya kasance yana bugar da mutum ba najasa ba ne ko da yake shansa haramun ne mu gane bambanci shansa haramun ne amma ya samu jikinka ba na jasa ba ne don me ba giya ba ne amma yana bugar da mutum amma ya samu tuffanka ba na jasa ba ne amma shansa haramun ne wani lokaci wayansu garurrukan muna ga suna dafa cikin za su dafa shinkafa sai su sa dabino ko su sa zabib a dafa ta wannan bai sa mai ya zama najasa saboda Allah wani zai ce wannan ababen ya zo cikin fiki idan aka dafa su kaza kaza da hukuncin da Allah za mu zo mu yi bayani kai ah, idan aka gama da shinkafa aka dafa ba najasa ba ne an yi tambaya nan an ba da istifta'i a ah, aka tambayi السيد القائد الخامنئي حفظه الله cewa yau wannan alkohol da ake yinta ake sama tulare ko daga hospital ana aiki da shi ko ana samu wasu kala ko magani ma da ire-iren wayannan lamurra shin sarkakakke ne ko ba sarkakakke ba ne jawabin da saidi ya baya hafizahullah wa ra'a ya ce wannan alkohol ana yi ne suna ce mai sana'ati almasnu wannan ake yinsa saboda ire-iren wannan lamari ya ce sarkakakke ne sai dai mutum ka samu yakini cewa wannan alkohol jasa ne ta lokacin mai sheka guje sa amma asalinsa sarkakakken abu ne sai dai ka samu yakini cewa mai wannan na jasa ne lamarin da za mu yi zance a yawan naji lokacinmu zai kare shine kafiri da yawa cikin malumman mazhab ahlul bait salamullah alaihim sun tafi cewa kahuri na jasa ne wato idan kahuri ya yi zufa sai zufan shi ta baka to mai najasa ne shi ka wanke wannan bagire wani kafuri kawurcinsa zai kai zama najasa shine wanne me ya yi inkarin samuwan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba wani Allah to wannan zufansa najasa ne ko a'a ya ce akwai Allah amma me ya yi inkarin tauhidi wato mushiriki ya ce ya tara Allah tara shi ma wannan kafiri na jasa ne ko na uku ya yi inkarin manzancin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanne inkarin manzancin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a mazhabin ahlul bait wannan kafuri ne zufansa najasa ne ko a'a wanne ya yi inkari darura a cikin mai daruran nan na addini shi ne mai ya inkari ya ce sallah ba wajibi ba ne ba wani sallah ba wani azumi ba wani zakka ba wani hajji wannan abin da yake dukkan musulmai sun tafi cewa mai shi ke bambanta tsakanin musulmi da kawure ya ce ba wannan ababa wannan inkarin da zai yi zai kai shi ne zuwa mai ya yi inkarin mai manzancin annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin da wannan inkari nasa zai ce annabi bai kawo wannan lamurra ba wa ba wani annabi da ya zo ya kawo muna wannan lamarin shi ma mai najasa ne a mazhabin ahlul salamun salamullahi alaihim dukkan wannan yake kin alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake halatta kisansu yake zaginsu to shi ma wannan mutum a wurinmu mabiyan ahlul bait salamullahi alaihim najasa ne saboda mai wanne yake wannan mutane haƙiƙatan ba su yake ba mai gidan nasu mai yake shine mai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ji a nan za mu sayar da wannan shiri namu mun kai karshe sabon saduwa za mu yi bayani a akan wayansu matsaloli kamar guda hudu sannan mu shiga bayanin cewa ya ake yi mai ke faruwa abu mai sarki ya zama mai najasa abu da yake da sarki najasa mai ya kama wannan abin ya zama na ba zai halatta ba a yi sallah da shi ko abin da mai aka sharatta mutum zai aikata su ya zama mai yana da sarki هذا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته